ربنا وتبين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وقالوا لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الصدق والصبر وأقر له بالرزق العبودية والتعاض به من شر الشيطان والهوى وأتمسك بحبه المتين المنزل على رسوله الأمين محمد بن خير الورى وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس برب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا آه، نجدد الوديع لأن تبارك وتعالى عند الخريطة في الجزء نقدر لا وقع على من الجزء في الجزء كان كاو من وعديدي ومن كاوري ما يمكن ملامة الصبر wannan shi ne na 22 da wannan wata wata ramadan wanda kuma ya zai yi shekara ta dubu daya da gani hudu da arba'in da uku bayan girma da shi da ibarin maka da zuwa birnin madina a kuma da yiwuwa suka wannan shi gaba ne na karanta abin da ya ke maka daga gare ni a cikin littafin allah ta'ala tare da ma akwai tafsirin nan na al'imamu na kirkari da ke kan rahman wanda kuma ke bibiyar sa a idan ba ba kuma na cikin suratul ibrahim suratul ibrahim na da salatu wassalam wanda kanan وترى المجرمين يومئذ ما ينال عند الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى المجرمين يومئذ يومئذ مقربين في الأسرار سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a baya wa farazu lillahi alwahid al cewa ba halitta za su bayyana a gaban Allah an ce an an ce an wato a abin nan a Ibrahim shi ne wato farfajiyan fili wanda a wurin yaki wato ana yin mubaraza shi ne idan aka su ga musulmi ga waɗanda ba musulmi ba sai ba da shi ne sai a ware waɗansu daga cikin musulmi da ake ji da su kuma da taso daga cikin wata daga cikin su da ake ji da su sai a ba su fili sai a tara wato a ga wane ne za a kai ana wane ne za a kai shi da kama wani shi ne ake sa ba an shayi. wato duk kafiran waɗanda aka fito da su cikin kafirai waɗanda aka fito su musulmi suka kai daga nan da in hakan ta faru sai ya yaki bai daɗi wato jin zafin abin da suka fi haka musu waɗanda suke ji da su wani da wani sun fito da su yan warila kuma an kashe da haka sai suka hargiza wato suka hargiza suka hasada sai ya yaki bai daɗi yanzu kawai banda sun da banda ku yi za'a yau ba wannan shi ne ba to Allah ta tabaraka wa ta'ala zai yi wasu bayan shi za su yi mubarara wasu za su fito fili a filin kamfani da kiyama domin su fuskanci abin da za su fuskanta na wannan rana suna yi alhalari su yi kuduri ila yau ne ba a fili mutane za su fito daga sababoran su zuwa wato ranar da za a tara ma'ana za a tara wani su mun mahallin la yakfa minhum ala allahi shay'a da haka ku zo wani bagiri na nan fili mai sallau babu wani abin da ke goyuwa da Allah a wannan rana na halittarsa da haka su bayyana billahi da Allah ubangiji ta'ala alwahid wanda a cikin kare alfakar mara jaisu al'amarinsa ai al-mutafarrijin da azmati al-mutafarrijin azmati wanda ya kaɗaici shi kaɗai da girmansa wa asma'i ya kaɗaici shi kaɗai da sunayensa وصفاته يتعب في كعيد في الكفر وأفعاله يتعب في كعيد أيضا العظيم العظيمة والمتمنى wato Allah ta'ala da yi tarayya da kowa ba wa kuma da linjayar ta da kullum awalin da dukkan halittu gaba ɗaya ta kullum ta hantar ta farko suna da wa na ubangiji subhanahu ta'ala وتبديل القرآن لله سبحانه وتعالى للسمع والسمع فلا يتحرك منها متحرك ذاك ولم يكن بايع الموضع ولا يسكن الساكن من شنو بيت من شنو وتومين سوى فبين سوى إلا بإذنه بإذن عنه فسأل الله وترى المجرمين يا سيد الله يا محمد ko ya kai wanda ake ake magana da shi da tarar mujrimina za su ga masu laifi a ran allazina wasafahum al-ijram wanda suka su ne laifuka wa'inda suka nufi laifuka suka taro laifuka a kawunan su wato suka wasan su farna na Allah ya ce kuri ya ibadan da zina asarafu ala an fusilmu an fusilmu ya ta kana tsohon musulma Allah ya ce ya ku bayina ya ku bayina wa'inda suke wasa wa don su sanna a ce ka ga duk abin da mutum yake ne da cutar da za ta Allah kira su wato al-mujrimina masu laifin mukannata laifin kowa suka wa a sa'a ma Allah ya ce amma kan su ce wa barna za ta Allah ya ce ya ku bayina da kuka yi wa kanku barna to kada ku yanke barna ga rahmata Allah ya kan gafar zunubai gaba daya ga waɗanda suka tuba da kuma wanda Allah ya gara mai an tuba daga gare da haka anan su ne waɗanda an tukkanta da al'ijira su masu laifi wa kasaratu zunub da yawaita zunubai sai Allah ya ce za su ga mutu yau na izin a nan aiki nika yau a wannan yin da ake magana a kanta za a gantu mukarrabina an tattaunai su cikin asfar a cikin manuwa ko ka ce sarkoki ai bi salatin kullu ahli amalin minan al-mujrimina bi salatin minan nan nar za ka ga sarkoki na dukkan ma'abota aikin laifi daga cikin masu laifuka din bi salatin min an da sarkoki na wuta wanda za a samu mai laifi a dauri wato yadda ka za kan ɗaura tuhun goro idan ka san tuhun goro irin wanda ake ɗaukowa daga kudu a ɗaɗɗaure ta ko ina an ɗaure to haka za a yi wa ɗanuka kuma ɗaurin da za a wa ɗanuka ɗaure ne na isuwa to na igiyoyin sun su sarfafi na wuta da su ake wa ɗanuka ɗaure kuma karfe mamaki su ɗan wuta a yadda mutum yadda mutum ɗan nan ƙanƙanan halittu a haka za a daure a shi dan wajen sai an gina shi ya zama dikeki ne dan ya yi daɗin yabda sai an mai dikeki ya girma za a mai ya ce wato tsara zaga ta haure dan wuta ita kaɗai hatsora ɗaya na dan wajen sun girman gari to kaga na sa da bugai ne ke ne hakoran ɗaya an gida ma ya kai girman jaki da kare girman shi kan watan ya wuce inda za ka yi bawa. to don haka idan aka bar dan adam aka bar mutane a yadda suke a yanzu kamar yadda muke haka su tsuku kutu to mata ka fara ba mutum kariya ba sai ina malaika zai kama kamar sai ne za ka kama sunna ta kai mai azaba sai ina za ka kama a ga dai sai mai gaba to haka muke tsakanin da mala'iku a yadda muke yanzu a haka dan kankana hannu in aka ce mala'ika ya kama ɗaya daga cikin mai azaba ta ina jirga da haka ake hikima Allah sai a girma matsalolin sai ya zama kinke shi sai da yadda kake tsammanin sai mala'ika ya ɗaure da haka za a bari su da kurkuri wato Ta yi yuqaduna na al-azab sai a ja su zuwa ga azabar Allah sauta a azalli سورة أمتي سورة مثل كتن الله كيئي وأشنأها سورة متي مولي وأفأشأ وتمتي كتن سورة مثل مولي مثل كتن سورة وكنا تسمون إلى موريا يعني هذه وانا إلى من مولي دليل سنة أقول شيء جهة الله صلاة سرابيلهم سرابيلهم من صفران وتغشى wani misalai Allah ke sarabi da hum tufafin yan wuta ai su ya da hum tufafin yan wuta min kafarani Allah ke wato kafarani ba kafarani wato kamar kakkiyar darma kamar narkakkiyar darma haka suke wa zalika li shiddatil istihalin na don tsananin wato balbali na wuta idan wuta ta cika balbali wato tana fidda harkin cuta da abin da ke cikin ta zuwa zankewa ne da za ka fi a narkar da kayan yan wuta kamar yadda zantakkiyar garma take kuma da hakan za a musu sura da shi a cikin wuta filin wato wahawa rikaha wahararrakiha su a cikin mutum da zafin wutar tana balbali wa nasu rihaha da kuma munin warin wutar don abin da ke cikinta wato ba abu ne wanda yake mai iska mai daɗi ba muni ne wari da yadda kasan wari wato mutu abin nan warin mutu haka wuta take cikin wasu in take wari da yanka Allah ya ce wa tafsa wa zuhurumun na kuma sannan wuta za ta lullube su ay allati hiya asrafu ma fi abdanihi wato ta riga ta daukaka sama da cikin sanar wato duk girma kan wuta da kaurinsa wuta ta shi cikin da yake kawai tsawon mu shi ba kowa ba a wannan lokaci don haka wuta za ta wato lullube su a allati hiya ashrafu ma fi abdani ay anna ay tuhidu biha wa ni min kulli janibin za ta kewaye yan wuta kuma ta dinga balbali tana fitar da harshe daga kowane sashi wa ghayrul wujudi min babil awra wa akhra in anti wato wuta ta kewaye fuska to ya abin da ba fuska ba na ke jiki ai ke cikin tunta ma a cikin yana ke waya ko tunda ai in ta duba fuska ita ce karshen dan adam tana kai ne to sai aka ce wuta ta kewaye fuska to ka ga abin da ba fuska mara ke jiki ke na kawo mun ba da fuska ah, a ta aula wa aka shi ya ce ba a siffanta da cewa wuta ta ce da haka ta ko ina dai wuta ce ta kewaye shi kuma kuma kuma faɗa a baya da aya ta faɗa cewa wa ya ake yin mautu min kulli makani wa ma huwa bimajid ta ko'ina azaba tana gabansa wannan azaba ta dama ta hagu ta sama ta kafa ta kudu ta arewa Ko kowane nau'in azaba ta zama kan wuta tare da mutuwa yake ko ba zai mutum ba ga shi cikin balbalin bala'i da jirgin ga mutuwa yana kallo amma kuma wa mutum ba zai mutum ba wannan shine kewaye wa wuta da gabansa walan shahara zulman min Allah wannan ba zalunci bane daga wurin Allah ba zalunci bane da Allah dangane da abin da aka faɗa aka tabbata shi da su wa inna ma huwa jazaa'u lima qaddamu wa kasabu abin sani ce wannan sakamako ne dangane da abin da suka gabatar da shi a rayuwar su ta duniya kuma suka aikata wato su suke wannan aika aika ولهذا قال تعالى ومن من أبنيه تعالى يجري ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب الله تعالى يتمنى أن يجزي الله كل نفس بما الله هو قوة رأيوة ما كسبت أبدا فعيدا من خير ما الخير وشر الخير إن كان الخير كان كسر وتؤلمين كيف يوقع إن كان الشر ما كسبوش بالعذاب بالعدل والقسط da adalci da daidaito Allah mai adalci ne Allah mai daidaito ne Allah ne da zaura inji a da aka masa kamar ku ba ku zalunci a da duk abin da aka gasa kamar ko ayi to abin da yake cikin adam da za a nemi fata sakamako ne wanda ya dace da dan adam sai ne wanda da abin na sai gaba Allah ya ce inna Allahu sari'ul hisab ubangiji ta ala mai gaggawar bincike ne hisabi ne cikin gaggawa Allah da yi wato karkashi za a ba ta lokaci duk da wa inna yawma inda rabbika ta alfu sanatin mimma ta'uduna ni wannan tashi alkiyama a wurin ubangijinka daidai su tsara kamar shekaru dubu ne da duniya ta kaga cikin shekarun dubu a iya shekarun duniya a littafin shekarun duniya yin dai dai ne ke da waɗannan shekaru kuma a kan waɗannan shekaru za a yi gani kama ubangiji da bari kota rayu kan hore shi da mummunai mummuni ne da littafin da aka yi kamar fitowar rana ne zuwa sha biyu ma'ana rabi ne kamar yin rabi ne ne kawai an gama hisabi an ba kowa ta kama kansa haka mummuni ne da yi a amma kafiri zai ga tsananin yini kuma yadda aka faɗa tara dubu ana yi sannan a gama kaji abin sun ce ne min Allah ya ba hana wata ala goriya ce daga Allah ba subhanahu wata ala Allah ka hori mana Allah ka san abu cikin mu da mai Ubangiji ta'ala ya fara a wani aya yin ta iska raba lin nasi sabawun wa hum fil ghaflatin اقترب للناس حسابهم ubangiji ta ala ce hisabin mutane ya yi kusa da shi amma wahum fi fasratin mabrudu su kuma alhali suna cikin raukana suna masu gudurewa suna masu kaurawa ya kamata mutane su suna ita ke yawan da yake faɗin za su za su za su yawa mutane suna ganin abin kamar yana da nisa innahu yawma ba'ida mutane kafirai suna ganin cewa kiyama tana da nisa wai in ma za a yi su abin da ba yanzu ba ne a kai rata amma ana yi wani wa kari da mu kuma muna kallon ta kusa domin duk abin da aka yi mata lokaci ta kakkakar da zaka mai yazo ko yanzu misali yanzu muka fara azumi yau har muna lissafi shirin da nawa ishirin da biyu sai ka ke jeji a kafara fa kullu asin karin da duk abin da aka ce zai zo da kaddara ko da kai daga tun da Allah ya ce na kiyama lokaci to ka ɗauka kawai kiyama ku ta kar ka ja wata rata mai yawa ya rauna innahum wanda za wa narahu ba, su kafirai mujrimai suna kallon abin da nisa Allah ya ce mun kuma na kallon ka ko ku da ni za ka fiskara da dinan ka hisabuhum misalin mutane ya yi dab da su wahum fi zaflati alhali suna cikin laukana da rudewa mu'minuna suna masu kawo da kai game da ainihin fahimtar misalin su da ake musu misali domin da ranar da aka aike ta a duniya idan ka zo duniya kullum misalin kana kusan doka kullum misalin kana ƙara matsuwa da kai in ka kwana ɗaya, to wannan kwana ɗayan ya baya dawowa har abada hisabin kan ne yake fa in ka sake kwana na biyu hisabin ya sake ya daɗa matsowa ya ce zai dawowa in ka sake kwana na uku hisabin kan ne ya zo kusa ya ce zai dawowa shi wani ne, duk yinin da yusuf zai dawowa sai dai wani dawo ya kada biyu. to har ka samu shekaru a tsawari da shekara ka da haihuwa sai ya yi ta nisa ana ganin gaba aka yi sai bayan kake komawa a wajen kusantar kiyama wato a duniya tana komawa baya amma iyayenka da kai kanka ana ganin gaba kake zuwa tunda ana ganin tsarin girman amma amma shekarunka baya su komawa ma'ana kullum da zuwa su kala maka littafin shekara ta biyu ba maki ma idan yan biliya ne masu koyi da musulunci masu koyi da shafirar duniya a maka baya da a shirya gyara a kashe kuɗi a ke muna rayuwa ɗan ɗan mujahidin ne yau ya shekara biyu ya shekara uku da haihuwa yau shekara ta bakwai da haihuwa sai a tara abinci a ci a wasu ana ganin kamar an yi abinci aikin banza hukai wallahi aikin banza hukai dama annabi ya ce la tattaba kunna سنن من كان قبلكم خلو القصة بالقصة حتى لو دخلوا في سجن ضد لدخلتموه maza Allah yake za ku zo ku koyi da waɗanda suka gabace kafaɗa da kafaɗa ƙungiyar ba kibiya da kibiya kafaɗa da kafaɗa maza Allah yake da za su shiga cikin ramin damo hujur babtin kamar da tsabar bada ta shiga ramin damo na da kansu muhu maza Allah yake da kun shiga kuma tare da sai kafai suka suke al-yahudu wannan sara ya ga tsala man man sai ka bin take yamma da Allah kana nufin kiristoci yahudawa da kiristoci za mu tafi koyi da su annabi ce so waye in ba su ba wato a duniya in ka fitar da yahudu da kirista shi kenan ka gama ka kai ƙarshe duk wani misali da za a kawo na batanci na wa Allah ko fitsaranci da bijire ba ubangiji baya wuce ka ya yahudu da kirista su ne zakin ƙarshe ta ake zuwa da bazara can da ake su sun da gasar aljabadura irin su adawa irin samuni da sauran irin su bukta nasar irin su nabarusu irin su fir'aun da sauran kama in ka zo wannan al'umma misalin da annabi ke buga mu al'umman nan ta karshe zai wuce hudu da kiri duk balla da fasarin da ta danki baya wuce da haka annabi suka ce ya rasulullah kana nufin yahudu da nasara za mu zo mu koyi suna bin su ka faɗa faɗa ke mantan mantan su waye ne ba su ba da ta zauna bayanin din da mutane suke yi wa yayin ko ga wani mutum da ake babban mutum ba shekaru sun ga wai shekarar ta samanin wai ta ya tara mutane wai yana da kamata kai kusa wallahi sun ta kamata kai ta talatin annabi kai ta fita jifari kamata ma ka rage da mutane ka rage tattaunawa da mutane ka rage son duniya abinci ma in ma kana ci da yawa ma ka rage kai ta kuka kamar ta samu wai kawai an ci shirya fari ai faki ne a kai ta dan kuɗi a tara mutane a kwashe abinci ga kayan alaka iri wai wani ne yake ne yau ya ci kara samani to da kake sa samanin mutum أي خير الناس من قال أمره هو أحسن عمله وشر الناس من قال أمره هو سائر عمله فتصني بني أي حكي باية أبنج أن نبي كمتني الخير المتعلم كيني وندي كترون تفتك جاء ومجنو تفعل يا إيش يترو الله يا مرد تترون السيوة يا من ينسى ما يترون تفعل كيني مرد الخير المتعلم mafi sharrin mutane wanda ya tsawon shekaru ya yi tsawon kwana wata amul hukumar ya muna aiki irin wannan masu bayan ai muna aiki ya kamata kai kuka ka yi istighfar da koma ga Allah sai ka shi ranar murna da lalai maraba da ka titi ka titi da waye da waye waye ana a kamar na ta kai shekara 80 da haka ke biki a yan a yan hadda kai ake sa sai a yanka kaga wannan shi ne mu dawo ke mu saboda wallahi da mu dawo ke koyi babu da a musulunci babu shi yadda ta kan maulidin da babu shi kirkiro shi ake haka baya da duk wasu guda da yankan da ake a maulidi da yankan nan baya da wurin haihuwa duk wasu da ba lada komai karkashi a duniya Allah ba zai saka ba komai duk hidima da ke yi a kan duniya ka zo na ganin cewa wani ba da shanu a yanka wani ba da biliyoyin kudi ko wani ba ta ko da ba da aikin banza wallahi da aikin banza kuke duk ibada da ba Allah ya yi shirya ta ba Allah ya mani da ita ba wallahi in ka kace miliyan dubu wallahi ba ka da komai ta ga kan ma zuzuki kawai za a maka domin ta rayar da abin da manzon Allah ya yi faɗa da wani shi ne shirya Allah ya yi kuma manzon Allah dan ya ya faɗa da al'adu da magudanci dan bid'a al'adu kuma sai sai ta dawo da ita kana goyon bayan kuma zan zalma kana danganta ba kana gana addini ne har kana tsara Allah ba kada man amina amana fa aka laisa alaihi amruna fa huwa rabb ko ba baka gani ba da Allah ko malamin da bai san da wannan hadisi ba ko ko wace fassara ce zamu ba shi man amina amalan laisa alaihi amruna fa huwa rabb wani fassara zamu ba shi na wace fassara ce za a ba cewa duk wanda ya aikata aikin da ba umarnin mutum da annabi shi annabi ba umarnin da Allah ba umarnin da yake kofo wanda ai madudun ala sahibi an mai da aikin da bai an daga masa malam wace fasara za mu yi wata ba wannan ba don mu gane ba bidai a rikin ba za mu fada ku ta ai bidai amma iri iri ce in an ce ba za a bidai ba to ai rayuwa ma kaza kaza to rayuwa kaza kaza yanzu kai alkhairin da annabi ya zo da shi addini da shi kama yanzu abin da annabi a aikace da maganance a addinanci bai wadatar da kai ka fi annabi sun aljanna ka fi yin san Allah ka fi yin san addini amma me yasa ilimi ya da ka ba idan aljanna kake nema mun riga mun fa mun ta kawo muku hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin cewa ma idan dai ka zan musulmi na musulmi kake cikakken musulmi na kwarai me kake so a faɗa maka bayan wannan ya ce babu wani abu ma ko babu wani abu yuqarribukum ila al-jannati wanda ke kusantar da ku ga shiga aljannar Allah wa yubaidukum anin nar ya nisantar da ku daga wuta illa amartukum bihi sai na umarce ku aikata aljannar da Allah me kake tsammani yake wa ma mun sai babu wani abu yubaidukum anin anin jannati wanda ke nisantar da ku ga aljanna wa yuqarribukum ila an-nar ya kusantar da ku ga wuta illa na haifukum an husayna ana ku da gwaji to me kake ne yake da cikin mutum kanka ba dai cikin wasu abubuwa daban daban kuna ta raya bidiya kuna ta hauka kuna ta dukiya kuna ta wasu na hasa don hasara ayi hasara ta hadi ayi hasara ta hadi haka kawai to karfe tsammani cewa akwai lada ba lada ba lada ba lada da haka magana da kyau da haka anan استبد للناس حسابهم وهم في غفلة مؤردون ويحتمل الإمام ناصر السعدي هنا إيجوا يزم أن معناه طريق المهاتبة سوى معناه الله من والحساب والحسابين فيحاسب الخلق في ساعة واحدة الله يجيب وخليفه في كتاب الجبال أتاعنا ما يرزقهم ويدبرهم بانواع التبادل اذا اجل الا تبارك وتعالى يجي اجل كافر في يجي الجنس او يجي الجنس في يوم اكثر بانواع التبادل بنوع كان الاي في لحظة واحدة على هذا الايه بان الجوع بعد التولي يا يتارى في سؤال الالواح ya kawo nau'in tsare-tsare duk a lahaza daya baka duk ya mafa Allah yake wa ma amru sa'ati illa kalamul basar aw huwa aqrab al'amarin kiyama Allah yake ba wani abu bane bai zama ba face ka ba tsirka ne tsirka ne tsirka wa jira ta ne an gama illa kalamul basar Allah yake kamar tsirka ne ai huwa aqrab kuma ya fi tsirka ido kusanci to ga mu in an ce Allah mai gawo gaggawar hisabi ne da irin wa'azi shekarun da aka wada ba abin mamaki ba ne Allah ya tsara hisabi da al'umma a cikin sa'a ɗaya kamar yadda yake azurta su ya ba su lafiya ya ba su abinci ya ba su abin sha sun yi hadasa wahida a lahaza daya Allah zai ya gama komai to za ka kenan kiyama ko hisabi guda an ce za a yi karfe mamakin abu da mai wahala ga Allah ba shi wahala a wurin Allah ولا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله التاجر wani abin da ke gagarsawa ba ya shigar suka Allah don gane da zaɓin suka lokaci wala ya shiga lahu sha'anin an sha'ani wani sha'ani ba ya ɗaukar masa hankali bai yi kufar da shi bai shigar da a kan wani sha'ani duk sha'anin gaba ɗaya a wurinsa in Allah ya ga dama kalamtul basri au huwa aka walaita yin hisabi cikin sa'a daya ya ba kowa haƙƙin sa ba abu ne mai wahala da Allah ba subhanahu wa ta'ala ba shi da wahala gurin Allah da haka Allah mai iko ne da akan komai فلما بين البيان المبين في lokacin da ya bayyana تعالى يوقف يبين بيان بيان wannan القرآن kala shi mulki sai Allah ya magana ya so kin zance yana yabon kalfa da kalfa sai ce hada ba nazu ne hada ba na kullin nas wal yunzaru bihi wa وليعلموا أنما هو إله

إلى أعلى wa وأفضل الكرامات Allah yake wannan shi makura na isarwa da mutane dalili kuwa ai ya taballago na biyu don su zama ya zama wato isuwa a gare ni waye ta gawwaduna domin su samu guduri su daɗin guduri idan mutum don su cimma ila na da maka mutamai mafi koli koli wato Allah ya isar da isarwa da mutane ya musu bayanin cikakke don su samu kaiwa zuwa ga cimma mutamai manya wa afdalu sarama su cimma mafi falalar karamomi daga Allah liman samana alaihi min al-usul wal furu dangane da abinda hakan ya tattara ya tattara kan haka na tushe da rassa gaba daya wa jami'ul ulumi da dukkan ilimomi allati yahtajaha al-ibad wanda bayan Allah yake da bukata Allah ya zama masa bayani ya gama isan musu da sabu Allah yake mun yi haka ne wa yunziru bi dan su da da shi ai da ma yi min at min a'mal al-sharr dangane da abin da ke cikin sa na tsoratarwa dangane da yin ayyuka waɗanda suke da karni to ne canta ayyukan karni mun yi sabon cikakken sako don ya zama mutuwa a cikin jami'a wa ma adda Allah li ahli hadha al-kitab to ne canta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada yayi wa'adi ga masu aikata laifuka min al-a'mal al-sabr da ayyukan karni ay min al-iqab wato al-iqab na daga azabobi da hukumomi da Allah ya tanada ba ta ta gani da wani da ya ta shi wani tsoron Allah ta ji abin da ya faru ta ji abin da aka faɗa ya kamata ka yi girin da abin ka yi girin da magana ko ya kamata ka farka in an ce akwai abu kaza wanda ya kaza za a mai kaza wanda ya kaza akwai ukuba da kaza dan Allah ya kamata ka kwanta ka kaza su har sai ba ta san sannan ka farka a ya kamata da aka gaya maka an gaya maka da dan ka farka an gaya maka dan ka farka in ka farka ka ga yanzu barka wata za ta amfani ka domin za ka san wato menene addini za ka samu kuma hanyar ne don haka Allah ta'ala yake ga mana al'umma wani yunjiru bi Allah ya wani ya alamu domin su sani cewa annama jin sani kawai zuwa wata a jin bauta wanda yake su bauta shi ne Allah ɗaya shi ne Allah guda ɗaya ta sarrafa wato fiye min al'adillar ta yadda ubangiji ta ba da ko ta'ala ya jujjuya a cikin sa dalilai wal marahi da hujjoji ala ubangiji yake bi a kakkaɗe ta ubangiji to a shi kaɗai na ribo ka zo nan ba babu ta hujjoji da hujja kaɗai ta Allah da ibada shi kaɗai wahada su da ke misalar wahadaniyati su san cewa ubangiji ta'ala shine ne wato sahibul wahdaniya Allah shi kadai ne shi shi sai a kadai wanda ba shi da kowa tare da shi ma ta da zalika haqqul yake dangane da abin da hakan ya tafi buta da kirkinta da gaskiya da yake ta sakantance ta tabbatar da ba Allah ba shi kaɗai ne ba shi da ku gane ubangiji tabaraka wa ta'ala shine alwahid al-ahad shi kaɗai yake kaɗaitacce wanda ba na biyunsa wanda ba shi da sarka wanda ba shi da fili wanda ba shi da wajiri wanda ba ya neman taimako daga wurin wani ba ya ganin misali ya koya daga wurin wani duk abin da ya yi da dabiri na ta tsari ne irin nan subhanahu gota ala wani ya yi shi a gobe ne Allah ya ce wa wani ya yazakkara da ulul albab dan ma abuta hankula da lura da tunani su kasance wato su wa'azu ai al-uqulul masu cikakken hankali a cikin bayan Allah su wa'azu da ma yanfa'uhum abin da bai amfane fa yaf'aluna hu su aika wa ma yadurruhum su fanci abin da bai cutar da su su nisanci shi fa yusrafuna hu su wata wa bi zalika kanu ulul albab والبصائر da wannan ne za su zama ma'abuta hankali ma'abota ma'abuta basira wato mutumin da yake ɗaukar hijira yake lura da abin da zai amfana zai amfana da shi zai ya amfani da shi yake lura da abin da zai cutar da shi zai ya cutar shi wannan shi ne ma'abuci hankali da yake basira kenan wanda su bayan da irin wannan tufa baya cikin ulul basa'ir wannan baya cikin za ka saba ake ke na mutane zama da su je na wa'inda za su iya gane abin da ke da amfani don abinci a amfana wa'inda za su ga abin da yake cutarwa don a nisance shi a watsar da cutar da ciki wannan su ne allah ke nufi da anan wani ya zartara ulul albar don ulul albar ma'abota hankali da basira su wa'antu allah ta samu idan بالقرآن وبذلك ساروا أولو الألباب والبصائر إذا بالقرآن أو أدوات عادات معارفهم وآراءهم domin da ƙur'ani ne da ƙur'ani ne wato suke sanin wato abin a al'idadat abubuwan da ake nufi su kasance a kansa ko shi tafi a kanta da qur'ani ne yake gane wannan da haka qur'ani ne ma'arifahu wato ilimin su yake su mutane da qur'ani ne su gane mai kyau kenan da mara kyau sannan wa ara'uhum da qur'ani ne su gane wato ra'ayoyinsu ko kuma abubuwan da za su kalla wanda za su gane mai kyau da mara kyau a cikin sannan wani ne watammurati ko watammurati afkalin sannan da qur'ani ne wato tunanin da kake yake kammala ko yake ina ba da zai gama da cikakken hankali sai tana zuwa da mini da ayyan qur'ani sai ka hau wajen karanta su ake cewa ku da dabbobi tadabburin da alqur'ani shi mai karantawa kana tare da abin da kake karantawa kana tafakkuri da abin da duk karantawa karatu karatun bayani da mutane yanzu musamman idan mun kada su sanin da tafiye da yanzu za ka ji cewa wato za ka ga wato hadisi ne mutuna suna karatun Qur'ani kuma ana koyar wai shi tunanin shi sai ka yi Qur'ani bayani kafin goma na gaske su gani fa za ka kallo ka kallo eh, ka tsora makanka nauyi babu wani nasi da yake lalle goma na karshen rana sai an tafi qur'ani in ba a tafi qur'ani ba an ci baya fakar umma ta sara min al-qur'ani ku karanci abin da yake na qur'ani sannan cewa aka wara tilil qur'ani tarbila ka karanta qur'ani karanta karanta shi ne duk tadabbur wal tafakkur da tadabburin abin da kake karanta na aya da tunanin abin da kake karantawa shi ya sa sallar da rike a daga ta yi mun ta ta mana sallar da rauni shi a da sallar sallar sallar da cikin tsanaki yake yi a karatun da kafiri yake yana yanke aya aya yake baya ainihin gaggawa baya al'ajala yana karatu ne a nake kuma yake ne dogon karatu kafin ya rikuni rikukinsa kusan sai ya kusan tsawon tsayuwar kira'a da yi wanda muke su sujudarsa sai ta kai kusan tsawon kira tsayuwar da yi na kira sannan ya tafi da sujuda ta haka a tsayinsa kaji abin da ya kuma da a daya akalla shi ya yi sha'awa ɗaya da wani abu a daya sai ka zaga suna a haɗi da mutum arba'in duk a dare guda ta raka'a arba'in sai ka san ba sallah ka koyi ba irin koyon sallah manzana Allah ne raka nan goma sha ɗaya a ruwa ya aisha ta wuce kowa in za ka in za ka yi sallah ka za ka koyi sallah ta bani wallahi in za ka bibiyo shi za ka yi kowa tana da tsira sai da biya wani kun babu shi da dukiya wai sai ka kammala da kawai daga ana ta sauri ana ta sauri wai a samu a kammala da kawai an yi da an yanke adadin abin da ake zo a kai to za ka a gaba tsanaki yake sallah in za ku sallar tarawih ku yi shi da tsanaki ku yi shi da basira annabi sallallahu alaihi Sallar, in ya zama yana karanta alqur'ani yana sallah in ya je wajen ayar da take neman take da bukata a nemi tsari daga azaba zai nemi tsari zai tsaya da tsarin Allah da yanki kira'a ya yi ci gaba da roƙon Allah ya ci gaba da neman tsarin Allah sai haka suke yi wai da mara ba ayatu sa'adu ta'ala in ya wato ayar da take da ta take auto wata take da ta kotu ta neman wato wani abu da Allah nan ma sai annabi sai ya sai ya Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ba magana gudu bane ba maganar gaggawa bane ba maganar tsoro bane an tambaye ka mu ce sallah ta cikin sanana ya a tsayuwa yake ulul qulub ai ulul ya dadewa ce ka dade tsayi kana kira sai ki ta ruku sai ki ta kiyar ki ka taso ka kammala wani a daya ka zo da sarki sai ka yi sallama an gane ko sai ka zauna ka yi sallama ke yasa ake kiran sallar tarawih ko ka san ma'anar tarawih ya ga kowa ka san ma'anar tarawih kalmar daga arraha ne arraha hutawa da haka ma'anar tarawih ma'anar ta sallah ce wanda za a yi karatu daidai gwargwado rukuni da gwargwado sujuda daidai gwargwado in an kammala raka a biyu sai a sallah ne sai a huta an gane ko sai a sallah ne sai a huta mai zuwa da sarki tsarki sai ne jaddada sarki da dawo ka in ma abinci za ka ci ka je ka ci ka a inda za ka dan zauna ka huta sai ka huta sai a sake sake kuma a ci gaba cikin tsanaki cikin walwala amma mafi yawan masu karatun talabijin suna wahalar da kansu ko ba lada domin ita ibada ana son kai koyi da mazan Allah ne ba kai yadda kake so ba tana ta karatu fa fa fa fa ayoyin tana ta karya su kai ba hutu ayoyin ba su su huta ba kai ba ka huta qur'anin bai huta ba kai ba ka huta tana ta gaggawa wajen sai ka su kai wani ajin fasalin da aka dora maka cewa sai ka sauke qur'ani a wukarin nan in ka sauke fa ni'ima kuma ko da da tsanakin kake karatu da izinin Allah cikin kwana goma nan za ka iya sauke sai ka dace da abin da manzo Allah sallallahu yake sannan nasiran mu ta karshe da muke sumuwa masu sallar tarawih wanda mun sha magana a kan ɗaukar nan ta cikin dare sai ta langa da karatu ya sa a makaranta wa manzo Allah ya ta'awa karanta woman na Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma akwai haƙoƙon wasu da take sauye akwai wasu da take cutar tana da makoka a masallacin ka wasu ba musulmi ba wasu musulmi wanda ba musulmi ma yana da haƙƙi a kanta na karanta cutar da shi kada ta hana da wanda ba musulmi ba musulmin na da haƙƙi a kanta shi ma kada ka cutar da shi ba kuma haƙƙi ne ko ba shar'a ne dole sai kowa ya zo a masallaci ya ba. wani zai iya a gidansa ya sallata da lokacin da iya abin da zai iya yana ganin ya kwanta kuma ka hana shi ba ka cutar da shi ba ba kai masa illa ba ba shi da wata ba. wasu na jira yanzu suna sallah karatun ka na karo da nasu Sun da za su yi da kake magana duka wannan matsaloli suka ba mu gane sannan nake cewa wannan karatu da za su bi a sallar da ya sa a makarantar wa'annan domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita da gani cikin dare kamar da bi abin bakar siddiq sai ya shuɗe wa abubakar siddiq abubakar yana tsaye na sallah ko ka'idin musamman فقط صوته أما ينسكر في صوت الفلك لك ومرة دي أمر من الخطار في شوقي وأمر كان هذا بشي ما كيف منكم ينا كراتونين الأيام الليلي وهو يرفع صوته ينا لك صوته يرى وحيش فلما استمع عنده بجرية ويكتها في دكا صوت من العالم كان في شيء ومسلم يكي يا أبا غسر جينا وصو وجنتا وأنت تحفظ الصوت كما كما تصفر في صوت كذا كذا yake kai kuma umar zai na wasu wajenka kana daga sautinka shi abokan sai ce a sana'atu manna zai ce wanda muke ganawa da shi ina gefe shi wato yana ya tafi Allah ya ya ji abin da suke yi shi umar shi kuma yake ina wato ina farkar da masu barci ne dan su tashi to sai annabi sai ce sai abubakar ka dan daga ka dan sai kuma umar ka je da shi kasa wannan shi ne hukunci wani Allah ne to idan wanda yake karatu da baki ɗagawarsa ta ɗaga aka ce ya rage kai mai nan shi ka daga na fito ta yi kuma wani Allah ke sai ya kamata ita ibada kar kai zanta birki, kar ka yi zanta ba da haushi in kai zanta ba wani haushi ka yi ne in kai zanta birgi kuma ka yi ne da yi don Allah da bari don Allah ke ake bukata in ka bari in kai ba don Allah ba ka yi gini haka in ka bari ba don Allah ba ka yi gini za ka kamata mutane su tsaya su dubi abin da ke ita ita ibada a duk lokacin da sarki koyowa to ta yi falala ta fi kima duk lokacin da ka fi koyewa wajen aikata alheri baka fito da shi a jini ba ta fi samun cikakken islami ita ko ibada tana ita samu cikakken islami ta fi duk wata ibada da ba ta da cikakken islami da aka yi da haka ba burgewa wani wannan abuwa da na faɗa ka je ka yi la'asali ka duba wannan magana da maka hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da yi wa waɗannan sahabbai na hukunci wannan yana rage dokin sa aka ce dan daga kan wannan yana daga aka ce ya rage idan an ce ya rage kai da ka kasa lafiya da kai kuma yanzu kana ganin ba sai ka fita cikin sama ba ka aje ba Allahumma idan masallacin yana da yawa yana da fari kuma akwai jama'a ana yi salati da su su je yadda mamu da ke bayan yadda su rukuni ko zula ko sallama wannan wani abu ne da amma fitar da shi a waje in ka duba daga garin nan gaba daya idan gari ya yi zuwa daga ƙarfe ne zuwa abin da ya ke zuwa uku to za ka fita ko ina mai karatu da ran gaba dan ko ina babu yadda za a yi makwabcinka ya samu kansa a irin wannan lokaci da tsarin lashi bita na faɗa mana akwai wa'inda ba mu ba akwai wa'inda muke ɗan uwanmu ne kowane kuma yana da haƙƙi a kanmu wa da kullum bi haƙƙin ka ba kowane ma'abuci haƙƙi haƙƙin ba yadda ibadarka ba ka cutar da kowa ba babu wanda ka musguna ma da ibadarka ka yi da cikakken ikilanki kuma sai Allah ya taɓa maka kaga nafsu shai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta ba mu ikon gane to muna da sura muna da karshen wannan sura ubangiji Allah yana ga mana yana faɗa mana game da ulul albab wal basair idan bil qur'ani awradatin izdadatin afwan izdadatin ma'arifahum wa arahum to domin da qur'ani ne izdadatin ma'arifahum ma'arifahum sanin su da Allah fahimtar su da Allah tabaraka wa ta'ala yake sannan kuma wa da ra'ayoyin wato suke fahimta da qur'ani ne ake fahimtar ra'ayin kyauta da wanda ba ra'ayi ne kyau ba sannan wata nuwa wata nawwarar dai a tarihin ko da kuma wato sanin qur'ani ne tunanin yake wato yake haskakowa lima zuhu rabban fariyan a yayin da suka ji wato wato ko ne kyar. wato suke masa riko riko wanda yake a riko riko na gaske fa innahu la yad'u illa ila a'la al akhlaqi wal a'mal afdaliha qur'ani baya kiran mabiyansa sai ga mafi ɗabi'u mafi sauko da koli da ayyuka mafi ɗaukaka mafi falala mafi jima. wala yastadillu ala zalika illa bi aqwa al adilla hakan kuma wa nan wala ta dillu ala zalik sannan baya nuni akan haka illa bi aqwa al adilla sai da mafi karfin dalili da zai wa abyana ha mafi bayyana daga gare ta wa hadhihi al ka'ida? ma la yake wannan qa'ida da muke magana akan ta idza tadarraba ko idza tadarraba biha al abdu al zakir idan bawa mai hazaka mai fahimta ya yayin yin lugarinta إذا تدبر فيها العبد الذكي إذا باوى من حذاك من فهمت يدرك أبنت مثل مجال أكنتي لم يجد في صعوده ba zai wuce ba yana ta haurawa sama ma'ana yana ta yana ta ci gaba wa zuka yana ta karawa ba ala da akan dawwama fi kulli wato kasratin hamida a cikin dukkan dabi'a wacce take godiya walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai ثم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنني كان سورة إبراهيم تكيف شيء الله تعالى يتعالى وسيلة الأمين لا يقوى wanda muka faɗa masa daidai daidan daga Allah ne wanda muka faɗa kan kuskure kuskure daga gare mu muna fatan Allah ya nuna afuwa wannan shine karshen sautin Ibrahim idan Allah ya kai mu gobe ila za mu ci gaba da wata sura ba ma ba shi gobe ne gobe in ta yi Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته